cibiyar kare harkar bil'adama da tallafawa jama'a da ke kasar afirka da ake kira african center for human rights and humanitarian services sun kira ga shugaba gullok ebele jonathan na najeriya da hanzarta turo kwamitin nan da ke karkashin shugabancin ty dan juma don tallafawa dubban mutanen da suka tagayyara a shiyar arewa maso gabacin najeriya sakamakon rikice-rikicen boko haram yanzu da aka shiga watanni biyu cir da kaddamar da wannan gidauniya da shugaba gullok ebele jonathan ya yi a babban birnin tarayya abuja wanda nan take aka ba da sanarwar tara kimanin naira biliyan sittin da biyar don tallafa wa waɗannan mutane da rikice-rikicen boko haram ya daidaita musamman ma na jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa da ma wasu yankunan da wannan rigingimu ya shafa kwamar sa'in buba shine shugaban wannan cibiya da ake kira african center for human rights and humanitarian services mun zo ne mu sanarwa gwamnatin tarayya cewa ya isa ya isa ya kamata mu kara karfi da karfe mu haɗa hannu waje ɗaya mu tabbata wannan bala'in da ya zo mu tunkare shi ba bambancin siyasa ba bambancin jinsi ba jinsin state da mutane suke zama abin da yake damuna shine ana sa siyasa a cikin abubuwan nan nayi to abin da ya bani mamaki shine mu muna nan a Maiduguri ana kashe mu committee yana can yana zama Abuja to ban san ya zai a biya mu mutane har yanzu ce suna mitin suna mitin kuma yawanci mutanen da ana sa su su zama committee na compensation nan mutanen da ba sa ba cikin Maiduguri ba na using wannan medium roke shugaban kasa ya sa ko shi committee tiwa dan juma din eh, ya zo cikin Maiduguri na mamaki lokacin ana inaugurate na shi ma ya faɗa ya ce a present present ni fa ba zan shiga Sambisa ba habai ne ya yi muka dariya wajen ba magana sa ba zan shiga Sambisa ba wai magana wai san bisa na gaskiya bane ba zan je Maiduguri bane sa in ba haka ba tunda aka yi wannan abin bai zama Maiduguri ba an tara kudi wajen biliyan 65 a je mutane suna mutuwa an kona musu gidaje ba wajen kwana mata akan layi yara akan layi sun zamna kutum wannan magana ya sani mazan sake zuwa kan state na madaya magana yanzu state gwamnati ya ce ya bada miliyan 100 gaji galtimari gobe an yi miliyan 100 injiniya Ibrahim Ali gobe an yi 100 gaji galtimari ah, ba mu da mutane ne kuma mutane ne me suka yi wa jihar mu don Allah ka ga duniya me suka yi wa jihar mu gwamnati ya soka kasa ya duba akwai mutanen da suna kishin state nan talakokin an ba su wallahi za su kai mun fi su kishi ma to kana gani abinda gwamnati yake bayar kama ba isa hannun mutane ne ba isa ni na zan gaya maka kai kwati na gashi na baman da aka yi kwamiti an ce mun da makin ne ko mene na baman magana ya mutu gidan kosom magana ya mutu gwamna amini na ne ni opposition ne muna contact da shi muna magana amma mutum da ka yi mar magana kullum baya jinin mun kai taron da zamu fita cikin jama'a mu yi magana gaskiya zamu je gaban ubangiji in ba haka ba ga gwamna ya bada kudi naira miliyan 100 ka je tashan ba maka ga mutane amma na gode a cikin camp yanzu ana ba mutane 3 square mil yana da kyau amma ina hakkin su din kamar ka ce har yanzu ba su zo cikin Maiduguri ban tabbas kake zaka bai wa jama'a cewa ba su zo kuma sun kawo wannan tallafi ma al'umman jihar borno da yobe da kuma jihar adamawa da musamman ma waɗanda wannan rikice shafa ba eh tabbas nashi shine na je abuja zuwa mitin har yanzu committee yana kan wai sub committee saboda da ya zo za mu sani mu ne muna tare da talakoki muna muna cikin maiduguri za mu sani har zuwa wannan lokaci kobo ɗaya ni ka ban sani ya zo mitin kamar kun taba wani yunkuri ganin cewa kun tunasar da gwamnati tarayya game da wannan matsaloli mun yi ta magana press conference mun yi abun mamaki shine zan yi faɗa nan ni memban pdp ne tunda nake 1999 ban taba bari pdp ba kuma duk mutum mutum da ya noti sun an mara communist sai buwa ya sani amma yanzu kunya ma nake ji a kira ni memban PDP don abun zai ba mamaki na shiga party nan don kawo changes life na mutane na ne na shiga party nan don gani akwai ci gaba amma it happens ina gani kaman shugaba na din yana da kunnin kunyan kashi communist sai buba kenan shugaban cibiyar nan da ake kira African Center for Human Rights and Humanitarian Services da ke jihar Borno ke bayyana irin halin da al'umman jihar Borno suka fada kuma ya gira gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jihar Borno don neman mafita game da irin halin ga al'umman jihar suka shiga musamman ma wannan lokaci lokaci da ake ci gaba da samun kurarwar 'yan gudun hijira haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria.